تبارك سركي لله ما يدري ما العالم يا ما jihar kanandabo dabo akwai wani katafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global sanaje motoci ne iya ganin ka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dabo nigeria domin kasuwanci ke kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo na'am garin kajiji nan kuma wallahi ga hudan nan a hakika ko babu komai akwai mm. doki kila ya talatin masu aikin ɗaya suka ga wani injin wadda kaga an turke irin wanga abu hmm. yaro na zamne tulin rake aka aje mai yahi na mota yawa hmm. sa ɗaya shi kai hmm. sa ɗaya gindin rake shi kai doki na jiwa ana maciya kuma da an mace wayannan karan gauta aka saru da su aka dago a ba mazan kwaila ce akai ba mazan kwaila ta akai. yi <laughs> da maɗi karran nan da an ka mace su har sun bushe kenan da hishe su gauta an kai da su to baba mu dawo kan magana missa mun yi zahi a ya kai rabonsu da taɓarya a ce hannu bai raba shago da shago da an ka an ka game mm. an ka ja an ka ja sun ka ki rabuwa mm. dan ana ce sai sai a sa taɓarya sai an ka sa taɓarya nan tsakanin su mm. nan waɗanga sun ka ja waɗancan sun ka ja sun ka gwabci ana gwabci sai shagon jabo ya gurwana ba bugu ya kai shi ƙasa ba gwabcewar da suka yi kasan akwai darjewa akwai darjewa kwarai da gaske kuma shi ga wasan dambe ko ka darje yi wa laifin faɗi da gaske ya hidda mashago jini ranar nan awo ya san mai jini ga kawada Kasan kowa shagona don zare ne akwai ƙaro mm, ba yanzu da suka sa kwalba ba mm. don shi yanzu komi ba a masa ba ba karo ga zare ne mm. bugun da ya mainan. shi an muharin ya gwalji dan an shago har ya tela lahira shi na da tambon shagon jabana gaskiya akwai wani mutumin dundaye ka san mun yi magana a madon Undu mm. ya ce to su suna da umarun undu dundaye eh. ya gagari shago wai sai da ana ce da kai ne ya ce ya raba damben umarun undu da shago don mm. girman Allah ba baya lamarin umarun undu da shago yake umarun undu mm. wala ba a shiga tsakanin da shago ba don shi dai umarun undu shi na da dan uwa nan cikin Sokoto kuma cikin Kano Musa Galho aka ce. Musa Galho. Ko shi mai ƙarfi na don da jan Galho. Hmm. Musa Galho ɗan uwan Umaru Kuntuna. Babu wani wai shiga tsakaninsu. Hmm. Wala Umaru Kuntu bai yi masha. To, sun yi dambe. Sun yi dambe kuma an ka kasai. Ah, an ma kashe Umaru. An kashe Umaru Kuntu. An kashe shi. Ina an kai dambe nan don yaro ya jiya. inda an kai damben nan yan marina mm. gidan yan doka mm. nan cikin gidan yan doka akwai hili na ana yammaci na. Mm. na an haka sai na an kashi ah, umar Wuntu. amma cewa gwai araba su na ba gaskiya su da dambe ya kisa. ba gaskiya na ba don har musa galho din ya toce shi sai ya yi dambe da shi ko shi shi ku musa galho wani an kawo yan doka 20 ba su iya taya da shi inna lillahi wa inna ilaihi don da ya duka ce haya ba sa ya dauka mm. nuwar an ya kai bugu sai an watsi to an yi <laughs> shi ba dambe shi kai ba shi mm. harkar mota shi kai amma dai ba ai damben ba a shi bai shi bai dambe da shi yace kas umaru wuntu shi rabu da shi ya bari ya eh. bari ya bari mm. tunda ko shi yace wallahi ka dai san ko ni baka ima cewa da Musa Galo ce baka iman ina ka ka ima shago na nace da Allah ba mu ima shago da ya an ka zuga shi da ya su dan makaho su kai hmm. zuwa ga umaru huntu eh. an ka to an ka dan binnan dan marina an ka kasai an ka kasai ta jicce ma faɗi ta baba akwai wasu mutane guda uku da dan ana ce ka cewa um, kashin su ya duk lokacin da ya magana yana faɗin cewa kashin su yaro ya ce babu abin da ya mishi zahi kamar kashin da ya yi ɗanɗa mm. yana cewa ya kashe ɗan na ila wanzami ne mm. don shi kai musu gyara duk da ka ba mu dalilin da ya sa ne eh, ka cewa kashin na ila bai mm, wuya ba kamar a tunkuɗa turmi a kamar amare mace budurwa <laughs> sannan ya ce ko ɗan zomo ne ina raba ka da kaya kana ganin laifi na eh. gashi an kare maka hannu baka samu masu ɗora ma ba eh. shin da ɗan ɗa da na ilam ba magana ɗan zumu eh. misa ɗan ana ce tausaya ma kisan da shago ya yi ma ɗan ɗa sannan ɗan ɗa ba ɗan cikin sakutuna ba ɗan sakutuna ɗan cikin sakutuna misa shago eh, ɗan ana ce tausaya ma ɗan ɗa to ɗan ɗa wallahi biyayya ɗan ɗorawa ta hana ce kuma shi na so ne to amma zugawa an kai tsakanin katangar dandi mm. da ƙohon marke hmm. su sun ka zuga ɗan ɗato a shi buge su zo su yi da shago. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kai damben nan. Hmm. Gaskiya garin nan da an kai damben nan an ce an kashe ɗan ɗa amma wallahi ban nan. An ce ya gano gidan wanda ke da <laughs> amma wallahi wanda ya to faɗa min. <laughs> Ya ce ma ɗan ɗa ya kasu. Allah ya ta ma musulmi ya rasu ato aka ce mai har ka je kai shi kai ya rasu. Hmm. Ya ce wallahi ɗan ɗa Allah ya sa dawo. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ba an barke wando ne an rike azzakari ne kashi mm. ya tsari yace duk inda jiki ne shike mm. ko ina wallahi zo hakari wa shi ga gashin jiki ne lillahi wa inna ilaihi raji'un wato mai yawanci yan damben nan ba bazugi na sa su yi dambe da mm, shago don mutum shi suna sai yanzu sunan bai taho ba to shi ko na ilashin caka harko halan karon harko an ka buge shi bai ma kai zagaye na biyu wani faro da aka ce mai wai wai kamar a tunkuɗa turmi yana aji kamar ai shi da tasowa mm. da tasowa ya kai bugu mm. a bugo shi haka gama ba a ko buge ba sai ya faɗi na ta ko shi kai ne sai da ya dibe ita da ila karan na ila karami na ko kato na shi Wala ko a duk galibi masu dambe na wala mai yana kai dandan damben dagata ne wani an ce wallahi wajen kallo ne in kana guntuwa su wallaka ka zai ta jiri. Eh. kai da kake ganin mutum na iya cinye rabin rago wallahi kam waɗanga da ayan iska masu biyan matan banza da shaye-shaye su waɗancan shaye-shayen su rubutu su bai mallamai awa mallamai bauta su samu laƙani to wannan yanzu ko babu wannan da inda mutum na ci shi na sana'a irin wagga ai sai hmm. tsalkakar da jikinka ka tsalkakar da jikinka hmm. to akwai wasu tsohe 'yan dambe guda biyu baba hmm. da ɗan ana cika yi arashi ya ce abinda bai cika riba bai kashe kura abinda bai zaka dun rai ba ba shi ware komi abinda bai taɓa washa ba bai taɓin nuhu kuriya. shin su kama girmansa sun ka yi sun ka kidan bid da shi ko kuma mi faru yaka cewa abinda bai taɓa washa ba kuma bai taɓin nuhu kurya to nuhu kuriya. Mm. da duk an ka zo gashi shi dan bid da shi ba shi ce bai yi saboda akwai ko babu mm. komi akwai alaƙa ta zumunci tsakanin kuriya da garinsu da gaskiya ne wannan gaskiya ne <laughs> ce shi kan ya mm. ɗauki shago mm. mai gida nai. saboda duk inda an ka buge su mm. shago na ɗauko musu wansa mm-hmm. to a za su da su yi da shi bai yiwuwa gaskiya to shi na a wannan lakari shi na yasa yake cewa <laughs> abinda bai taɓa washa ba eh. bai taɓa nuhu kuriya bai eh, taɓa nuhu kuriya kuma ya ƙara ya ce waɗangana a za musu <laughs> yara ba don su minka tuzo wasa ba kuma wai maza su daka mishi gero eh. kan su daka mishi maiwa kan eh. ko su kai hura mai yami kan su kai hura mai yami sai sabuwa da da shanu eh. amma lalle shi kan bai dambe da shi ba kuriya bai dambe da shi ba to baba nan za mu dakata kasancewar dama mun zo mu kawo man ga sako da kuma mu tambaye shi Bashir Gwarzo dun dai bai niyya ci gaba da shirye-shirye ba wanga lokaci sai zuwa nan gaba kaɗan kuma muna ƙara ba masu kallon mu haƙuri ganin rashin ganin mu akai akai ku yi haƙuri za mu da abubuwa sun ka gitta an ka ce ga jinya kuma irin ta koda kuma ga rasuwa ta zo bayan an gama duk wahalhalun da ake Allah ya dauke mata wahala ban samu zuwa ba wallahi ban je ɗaurin auren nan ba don ta rasu ran juma'a an ka daura aure asabar to kaga babu dama a ba ni da dama nan wurin wallahi aka cika mutuwa wajen shida to Allah bai kaddare ni ba kuma kai ma baba a ƙara hankuri da ni haka nan dai abin da ya faru abin da Allah ya kawo na abin da Allah ya kawo ko ko yanzu ko yanzu na kware da gaske balle mu da ni da abbatin rani <laughs> a baba Allah ya san gawa a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Bahari Shehu Kajiji mai daukan mu hoto ni Alamin Sokoto nake cewa mu huta lahiya Thank you.

लॻे माले रे सनू चनू da duraba wa jahani ko mai kashe maulo da auduga da kulu. Dan namijin duniya da bai kashe ko kashe ba ya hana bana itatuwa abincin giwa na e da ana da shaba mabara a radu ke bin diga zahi. mun kwana muna namijin duniya ga su mai buga kawo ba duk mai gida kajin liman ga ɗan ana ta ya daga gaishe ka arziki mai daɗi ɗan sarki ji kan sarki alabashi arzikin kaka. Dubo mai roƙo shi son shi kai a ce masu in ɗan sarki kuma son ya kai a ce mashi sarki kyawon ɗan ƙwarai shiga da ubana. shi wa mai roƙo san ya kai a ce mashi ingo dan sarki kuma san ya kai a ce masu sarki kyawan dan kwanan. Kujina da ina ta tafowa cikin Kano in kwana. kuma na koma shekara ta dawo na ita tabowa cikin kano in kwana har yau da ban zo garin kano na koban sai sai ya yi kiran dan ana ta mai buga kawo lantura ki ga baki na eh. ka gaishe ka arziki mai dadi Mun ga mai ya shekaran jiya ɗaki sa ya bai riga biyar da yan yara na wanda ya saba da baka dole ka gaishe kuma ya ban kuɗi ya bani ba ishirin. kowa da ba roƙo riga ga Allah sarki ɗan Isa, ya dai kai matsayin kaka ne ta kuma Allah ya ake maka sarki. ga Allah sarki wa bidun ka amshi batuna ya dai kai matsayin kaka sannan fa ina zuwa Kano in kwanan. Ba mai buga kawo al'amarin duniya ga ɗaya ne kadibu. duniya shiga yan da duniya rawar yan mata na gaba shi koma ba su a gwani ba an yi gwani ba su a waɗansu babu waɗansu wata rana waɗansu ne ba mu ba. Ba mu da ƙarfi sai yi na da duk duniya ga ta mani daɗi sai duniya ga ta mani daci awa launa mace lau tsofewa a wata rana ka ilke ba ni ki dinga a kwana a tashi duk nufin Allah ne wallai watan wata rana a kwan a tashi ba da mutum ba. ba ba in ka ji maulu halama ba bido goge ba in ka ji an yaba dambe wallahi ba bido shago ba da zaune bai ga gari ba shade gari shiga nai dan abu duga na kan juji mai sharuwa kwatannin kula gogan kuka da zai kane mani rana ara na dan ana ta shagon mafara mai shari gaba da baleri mai ce ni gaba da tuna kamar ishe ni mo diga rigan anna anna koma a su rantsuwa da kushewa sarkin kudu abin da ya ce man bawan dan ana cika cika kari nuna ya tare hanyar bakura ya tare mabara ta abudu ya tare rini kwato kwafa jiya isha bayi waɗanda ba a ta kakka wanda da kai kawa mutum ta kakka in ka zo ka ko buje shi ka dawo. duwan da bai ga dambe shago bana da sauran kallo mutum shi na da aiki baya. ya gari jaka duniya kamar bai zo ba kamar zuwan kare ka aboki ko ya kaura ba a gafarta mai Zan sarki ji kan sarki roƙo duka ga Allah sarki ɗan isa ya dai kai matsayin kaka ne mai sama Allah ya tace maka sarki. mai sama Allah ya Ya Allah ya Allah ya sace maka sarki mai sama Allah sama ta mai ikidin mai karfi na kan da ɗan namijin duniya gaba ka da karfi ɗan abdu mai hagun mai mai hagun takiya ka koma